jami'an fafatuka kusan 20 ne suka gurfana a gaban alkali a wannan shari'a mai cike da cece kuce wacce ta samo tushe daga wata zanga-zangar da kungiyoyin kwararen kula suka gudanar a watan maris din da ya gabata shari'ar wacce ta ɗauki akalla awoyi biyar ta kasance wani lokaci na tafka zazzafar muhawara tsakanin lauyoyin gwamnati da masu kare waɗanda ake zargi metin rahman usman ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare 'yan gwagwarmayar ya yi min ƙarin bayani ta waya jim kaɗan bayan wannan zama da aka rufe a wajejen sha biyun dare. A yadda muka gani laifin da ake tuhuma su da shi, a tsammanin mu kawai wannan mataki ne wanda gwamnati ya ɗauka domin ya hana 'yan farar hula yaƙi da wannan doka ta kashe 'yan kuɗi ko sanin kowa ne ta kumshi abubuwa da dama wanda cewa hakkin talakawa aka taka shi a cikin wannan eh, doka ta kashe Saboda haka muka tambaya a rushe wannan aka yi saboda an yi shi kan ka'ida ba. A nasa bangare alkali mai shigar da kara Procureur de la Republique ya buƙaci kotu ta yankewa waɗanda ake zargi hukuncin zaman wakafi na tsawon shekaru uku uku ga wani rukuninsu yayin da wasu ya ce sun cancanci a ba su shekara guda guda sai dai lauyoyin da ke kare su sun sa kafa sun shure wannan bukata. ai kun san kamar shi ma wani bangare ne na cikin shari'a alkali ne mai shigar da kara ba lallai bane juju wato ya yi aikin abin da ya faɗi bayan ya ce a kama su da laifi ya tambayi wasu daga cikin su a kama su shekara uku na kaso akwai wanda aka ce shekara guda kuma akwai wanda aka ce wata shida ga abin da alkali mai shigar da shari'a ya tambaya to kuma mu bangaren mu mun kwatanta cewa mun ba da hujjoji cewa wannan zargi da ake a dokance ba shi da tushe ko kaɗan kuma mun faɗi hujjoji wanda suka tabbata alkali mai shari'a ya ɗage wannan zama har zuwa ranar 24 ga watan yuli wacce ya bayyana a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke za mu yi jira nan da sati biyu zai bada sakamakon shari'a ta kai mm, kuna da ƙwarin gwiwar idan allah ya kai mu nan da sati biyu din za ku yi nasara za ku yi galaba a wannan shari'a a sosai ma mun yarda da abin da muka faɗi a dokance mun karanta doka mun kwatanta juju wato wannan procedure din a kan 'yan farar hula ba abu kan ka'ida ba mun kwatanta mashi kuma muna tsammanin ya gane shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da ke amsa tambayar wasu kafafen yammaci a watan jiya akan wannan batu ya bayyana waɗannan ƙungiyoyi a matsayin masu yunkurin kifar da shi daga karaga zargin da suka ce rashin abin faɗa ne ya janyo shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.